وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah za mu dora akan waɗannan darussa da muke gabatarwa game da abin da ya shafi tarbiyya wadda muka yi musu take da uwa ta gari mun yi darasi na farko mun yi darasi na biyu wadda insha Allah yau za mu dora akan darasi na uku abinda muka tattauna cikin darussanmu da suka gabata ko wadda muka kwana a kansa shi ne abu na farko dole ne fatar iyaye addu'ar iyaye ta zama a gaba-gaba fatar alkhairi addu'ar alkhairi akan zuriyarsu babu wani abu mafi tsada da Allah zai baka a rayuwar duniya a cikin mu'amalar wannan rayuwar kamar Allah ya baka ɗana ƙwarai duk abin da zaka samu a rayuwa Allah ya ma gata Allah ya ma sutura Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira idan ya baka ƴaƴaye na ƙwarai ya zama addu'o'inka fatarka kana fatar nagartattun ƴaƴa ne ƴaƴan arziki salihai na kwarai haka muka yi ta karantawa a cikin Alƙur'ani duk annabi ko manzo idan ya zo addu'a sai ka ga fatarsa burinsa Allah ya bashi ɗa salihi wannan yana daga cikin abin da yake haƙƙi akan iyaye wajen tinkarar ƙalubalen tarbiyya da yake gaba gare su ka zan mai addu'a na alkhairi akan zurriyarka kan ka haife su da bayan ka haife su ya zan kana da fata na alkhairi akan zurriyarka kar ka tattara dukkan burace-buracenka akan zurriyarka ya zan buri ne kawai na rayuwar duniya annabi ya ce ya ci ribar rayuwa ya kasa kayansa ya sayar a rayuwar duniya wadda ya mutu ya bar ɗan salihi a bayan ƙasa yana daga cikin shiri da ya zama wajibi a kan iyaye su kintsa don fuskantar kalubale na tarbiyyar 'ya'yansu muka ce shine kowa ya san aikin da ke kansa ɓangaren tarbiyyar 'ya'ya uba ya san me ke kansa uwa ta san me ke kanta wannan zai ba da dama in sha Allah a gudu tare a tsira tare mun karanta ayoyi na alkur'ani da Allah ya wajabta wa iyaye maza ɗaukan ɗawainiyar iyalansu da 'ya'yansu iyaye mata aka ɗora musu nauyin shayar da 'ya'yansu da kuma renonsu har zuwa lokacin da uwa da uba za su haɗa kai domin karin wannan ƙalubalen baki. lokacin da yaro ake shayar da shi nono kai ai ba abinda da zaka tabuka abu. iyakaci in suna bukatan magani ka sai magani in suna bukatan famfas ka sai a musu famfas in suna bukatan wani abu da zai taimake su ka taimaka musu a wannan lokacin jama'a mun fahimta muka ce abu na uku shine dole ne uwa da uba su ji tsoron Allah su zama na kwarai domin wannan shine hoton da 'ya'yansu da su ɗauka su yi rayuwa da shi jama'a wadda ba shi da tarbiyya yi ba da tarbiyya wadda ba shi da tarbiyya yi ba da tarbiyya ka yi tarbiyyan 'ya'yanka kuma dole ne in ba ka yi ba za a saka auta ka yi tarbiyyar 'ya'yanka tarbiyya na gari dole ne za a tsaye da kai a tambaye ka idan ba ka sauke wannan wajibin ba Allah zai kama ka da wannan ba za ka iya ba su tarbiyya ba har sai ka zama kai mai tarbiyya yaya za a yi uwar da bata bar ɗauke-ɗauke ba ta hana ɗanta ɗauke-ɗauke zai yiwu yaya uwar da bata daina ƙarya ba uban da bai daina karya ba kuma su ce za su iya hana ɗansu ya yi ƙarya jama'a zai yiwu to kun ga don allah 'yan uwa mu dinga ɗaukan karatuttukan nan daga masallatai mu mai da shi cikin gidajenmu kar ya zama dukkan mu dukkan darussanmu a masallatai da makarantu ke karewa idan an je gida babu abin da aka karanta mu cire waɗannan darussa mu ɗauke su tantak mu mai da su cikin gidajenmu muka ba da misali yadda ka ga ɗanka ya tashi da yarenka haka zai tashi da halayenka yadda ka ga ɗanka ya saje da abincin da kake ci yadda ka ga ɗanka ya saje da sufafin da kake sawa yadda ka ga ɗanka ya saje da irin yaren da kake magana hakan nan ɗanku zai saje da ɗabi'unku duk abin da kake a cikin gida tsakaninka da matarka malam in kana da nisan kwana sai an kawo maka shari'ar ɗanka akan wannan hali. idan zagin uwarsa kake a tsakar gida in Allah ya yadda in kana da nisan kwana sai an zo maka da shari'ar yana zagin matarsa a tsakar gida idan fita take yi ba bisa ƙa'ida ba in tana da nisan kwana sai an kawo mata kes in yatta tana wannan fitan jama'a ba fa ajiye su muke mu gaya musu ba tukunna su yi abinda muke suke kwaikwayo kar ka ɗauka abinda kuke yi a gida da kai da uwarsa ko uwarta daban abinda za ku ajiye shi ku gaya mishi daban kuma ku ɗauka wadda kuka faɗan zai ɗauka ba wadda kuke yi ba wannan fa ba gaskiya ba ne ka yi tilawan alkur'ani ko kafirai kaga kafirci wannan tsantsan kafirci gashi nan a cikin alkur'ani Allah na lissafawa kafirai akwai kaza akwai kaza yahudawa sabi'awa majusawa kaza kaza wanda yafi kowanne sharri shine kafirci ko laifin da mutum ya tashi a gida ya samu ana yi shi yasa dukkan alkur'ani in kaga kafirai mafiya turjiya to za ka ji suna cewa mun samu iyayenmu ne a kai duk inda ka samu turjiya da kafirai za ka samu suna nassanta cewa mun samu iyayenmu ne a kai wai za kila lahum ittabi'u ma anzalallahu kila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u a alfayna أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أولي قوما يساكي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ونقول كما الله نعماماكي يسي ويمتع mutanen nan wahayi aka musu na shekantakan da suke kayi Allah ya ce a'a bal inna wajadana aba'ana ala ummati inna wajadana aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun Annabi Ibrahim wataran ya taba zama da babansa da manyan mutane wadda suke tattare da shi ya tambaye su game da gunki hmm. قال هل ينفعونكم إذ تدعون أو يضرونكم أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا شر gargajiya ke saboda haka malam idan ka ga tarka ta ɗauki wani salo in ta fita ko anguwa ne sai da magariba ka ajiye ta kar ka nuna mata matsalar ka ne ka nuna mata akwai yaran da Allah ya baku amana yadda take dawa guwan nan haka da su dawo ta ji tsoron Allah kar Allah ya kama ku da haka mm. Mm. kar ka nuna mata wai kai ta fata mare ka gaya mata akwai waɗansu da kuke reno ta daina ta daina kawai mm. idan ta ɗauki abinci ta sayar ka kira ta ku zauna in duk abin da na mallaka za ki ɗauka ki amfani da shi ba zai dame ni ba don ina son ki amma wannan ɗabi'an waɗannan yara da kike tare da su da su koya amana Allah ya bamu Allah zai mana azaba idan ba ki daina ba da su koya wacce don Allah ki daina in ta ki ta daina ka fita ta abinda kake yi ba daidai ba don Allah ka daina wani eh, yadda kake zuwa tsakar gida ka kaza ka kaza ka kaza ba daidai ba ba yaran nan da haka da su tashi amanar su Allah ya bamu jama'a wallahi fa karatu ba za mu yi nasara ba sai muna aiki da shi kar girman kai ya ɗauke mu abinda ya kamata mu gyara tsakaninmu da matanmu mu gagara gyarawa mata ku ji tsoron Allah kar abinda ya kamata ku gyara ku ci gyarawa har al'amarin Allah ya zo ya cin mu gyara mu gyara abin da nake yi ba daidai ba na ji tsoron Allah mu gyara Abinda da kike yi ba daidai ba ki ji tsoron Allah ki gyara abinda 'ya'ya suka tashi suka samu iyaye a kai shine mafi munin abinda za a raba su da shi jama'a kun fahimta inda zamu ta kawo ayoyin Qur'ani ga sunan duk wanda aka taba sai ya ce mun samu iyayenmu ne a kai. haka ƴaƴanka da su tashi su rike abinda suka same ku a kai su gagara bari jama'a mun fahimta duk abinda kake yi ba daidai ba don Allah ka daina ‘ya'yanka suna kwafa ka sani ko baka sani ba suna kwafa abinda kike yi babu kyawu don Allah ki daina don Allah ki daina ‘ya'yanki suna kwafa ‘ya'yanki suna kwafa da kai da ita za a tsayi da ku a muku hisabi kan abin da 'ya'yanku nan suka koya da annabi ya ce babu wani mai kiwo da zai ha'inci abin da yake kiwo face Allah ya sa shi a wuta shi ne fa mutum ya yi abin da ɗansa zai ɗauka kuma mummuna ne kasan wani ashar kawai ɗansa ne in ya banka ma ɗan ashar kai ba ɗanka ba ne amma sai hankalinka ya tashi ɗan zai koya ko zai koya ba zai koya ɗan zai koya ɗan zai koya to mu ji tsoron Allah wajen fuskantar 'ya'ya game da abin da ya shafi tarbiyyarsu tun daga lokacin da aka haifi yaro har zuwa lokacin da ake shayar da yaro har zuwa lokacin da yaro zai je shekara biyu uku hudu biyar zuwa shekara bakwai yana daga cikin manya-manyan abinda yake wajibi akan iyaye musamman uwa su kiyaye shine ɗansu ya saba da jin ambaton Allah jama'a kuna ci ya saba da jin ambaton Allah ambaton Allah a bakin ubansa ambaton Allah a bakin uwarsa ambaton Allah a rediyo ne a kasad ne a kiyaye yaro lokacin da yake wa'annan shekaru biyu uku hudu biyar ɗaya daga cikin abun da yake taimakawa wajen yaron ya samu karbuwa akan duk abin da aka ɗora shi na alkhairi shine a yawaita ambaton Allah yaron yana ji jama'a mun fahimta idan uwa za ta ci abinci sai ji ta ce bismillah idan uwa za ta ci abinci sai ya ji tana ta bismillah in ta gama alhamdulillah idan wani abu ya faru mara daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ya saba jin irin waɗannan kalmomi jama'a mun fahimta to yana daga cikin abun da ke samar ma yaro natsuwa ambaton Allah yakan gina zuciya musamman ɗanyar zuciya na ƙaramin yaro karka kuskura ɗanka ƙarami daga wanda yake goye wanda yake hannu wanda yake tsakanin waɗannan shekaru ka bari yana jin kida da waƙe-waƙe da a samu matsala jama'a mun fahimta ambaton Allah a sa karatun alkur'ani ya ci darussa da za a yi na ilimi ya ji kabbarbari da za a yi in na sallah ne a zai da shi masallaci ya ji jama'a muna fahimta ɗaya daga cikin abin da ake so a yi mashimfiɗa a yi shimfiɗa ma yaro da shi domin a fuskance shi wajen shirya shi ya zama mutumin arziki shine lokacin da yake hannun uwarsa har lokacin da zai taso ya yi alaƙa da ambatan Allah jama'a muna ji? kar uwa kar uwa ta zan ballagaza wadda ita ce sanadiyar gurɓata 'ya'yanta wannan ta zagi kan wannan ta ce kafan wannan kaman kaza kaman kaza kaman kaza yanzu nan yaro zai tashi a jirkice yana daga cikin abin da ya zama wajibi iyaye su kiyaye a daidai lokacin da yaro kin yana shan mama har a yaye shi har waɗannan shekaru da muka ambata suturar da za a sami shi a dinga samun sutura ta mutunci yana da ta'asiri wajen ya karɓi tarbiyyar irin wannan sutura ɗin yana da sauki jama'a mun fahimta duk environment da ka samu kanka suturar da a wannan environment ɗin ita ce suturar masu mutunci ya zan irin wannan suturan kake tufatar da ɗanka kar ka tufatar da shi suturar da a wannan environment ɗin ba mutanen kirki ne suke irin wannan suturan ba domin duk lokacin da mutum ya sa kaya a jikinsa jikinsa yakan ba shi kwafin irin masu wannan kaya jama'a kun fahimta kiyaye suturar yaro saboda haka malam ko dinki ki ka yi wa ɗanka in kana da hali kamar jinsansa da sa da sa a karya mai hular sa in kana da hali kamar babban sa da aiki da komi sutura yana daga cikin abin da ke isar da sako wa mai sa shi shi waye yana daga cikin abin da ake kiyaye ma yaro a daidai wannan tsakanin shine a guji ya dinga kallon tsiraici kallon tsiraici shi yasa duk gidan da suke wasa da barin yaransu suna yawo ba wando a jiki to da su gamu da kangararrun 'ya'ya a ba a barin yaro ko al'aurarsa ne haka ya dinga kallonta ba babu sura a jikinsa ba wacce ba wando wannan ba wando wannan ba wando ka san akwai ballagazar uwan da ita za ta ɗauki ɗan ɗan fa yana magana su su yi wanka tare a bayan gida ta tuɓe a gaban ɗan ta yi wanka shi ma ta mishi wanka ko ta tuɓe ta tsuguna ɗan na kallonta yakan iya yin magana in an mishi magana zai ji ana samu ko ba a samu jama'a muna fahimta kiyaye ko mu da kake gani ƙur'ani ya ce maza su rinsa ido mata su rinsa ido kallo kaza kaza yanzu kallon tsiraici ke jirkita zuciya yana da wahala mutumin da ya zarabtu da kallon tsiraici ya iya samun nishaɗin imani a zuciyar to karka yadda yaro tashi da wani in yaro bayan gida yi in fitsari yayi a ne a mishi da wandon su yanzu kar a bar cikin gida ana barin yara a tobe. don Allah jama'a mu dinga canza kuma banda irin environment din mu ba ma inda zaka je ka samu haka ba inda zaka je ka samu yaro sai ka yi shekara biyu da yaro baka taɓa ganin shi babu wando a cikin ka ba amma nan sai ka shiga gida dai ka samu yara biyar duka a tobe. haka ne ko ba haka ba haka ne a kiyaye a kiyaye yaro ya dinga kallon tsiraiki musamman tsiraikin manya saboda ka ba gata bane wai an je an dauki yaro an rike ana kallon fim din soyayya ana kada jiki ana rawa ana kaza wani zai kunna haka da irin waɗannan abubuwan akwai wauta a ciki wannan yaron idan ba gudumawar Allah ba sai ba da matsala yana daga cikin abin da ake kiyaye ma yaro a daidai waɗannan shekaru shine a yi kokari a kiyaye hannunsa kar ya dinga kai kan wani abu a daidai wannan shekaru in biskit ka saya da ka bashi ka ɗauka ka bashi karka sai da shi je ka ɗauka da a samu matsala duk abin da za a bashi a ɗauki abu a bashi in abinci ne a sa mai abinci idan biredi aka kawo yana da bukata a ɗauka a yanki yadda za a bashi a bashi kar a ce je ka gayi can abu ka za ka ɗauka akwai matsala jama'a mun fahimta ba a ce mishi akwai kuɗi a zaka je ka ɗauka ba a ce mishi akwai kuɗi a kan tebul je ka ɗauka ba a duk abin da za a bashi a daidai wannan lokacin a ɗauka a bashi in kuma ya ga biredin ko ya ga abin da ya gani sai je ya ɗauka ka zaunar da shi zai gane abin da za ka faɗa yanzu shi za mu karanta zai gane ka ce mishi me yasa ka ɗauka mu a muna ban baka ba ka gaya mishi ji ka gaya mishi ji ka gaya mishi ka ce mishi ka daina ɗauka mun abuna in ban baka ba ka gaya mishi in ban baka ba ka daina ɗauka mun in kana bukata sai ka ɗaukar sai ka bashi duk lokacin da ya kai hannu ya ɗauki wani abu ko da ajiyewa kika yi ko da don shi kika ajiye sai ya ɗauka ya ci ba tare da kin ɗauka kin bashi ba ki kira shi ki zaunar da shi ki ce wani me yasa ka ɗauka min abu na ban baka ba yana ji kuma zai gane dama mamin ke ne kika ce mishi suna na mama ka dinga ce mu mama haka ne wata ya ji ne kawai wani ana ce maman shi ma ya rike in umma ake ce miki shi ma umma in abba ake ce abba shi ma ya rike to haka kai ma in ka ina na kan zai rike to a daidai waɗannan shekaru abinda ake tare-tare da yaro shine ƙoƙarin tsare tsare tunaninsa da halayensa daga abinda yake gurbata don Allah jama'a uwar da ba jaruma ba ta isa ta yi wannan renon shi yasa idan ka ga mutum wai yana cewa shi mace a'a kana kaza yake so kana wallahi gara ne Allah rayuwa ai aure malam ai ya wuce wajen aure ya wuce wajen aure ya wuce wajen aure ya wuce wajen malam aure ya wuce wannan wajen aure ya wuce wannan wajen kai yanzu a ce zaka ajiye mace ku ta aibon yaya kawai dan ka, manufar ita ce ka, kai idan ta maka a mata baka tunanin wata kirba ta yi ma 'ya'yanka uwa ba to mataki da ake tinkaran yaro gadan-gadan wajen cin shi zama mutum galibi malamai suka ce daga shekara bakwai ne zama daga ran da ɗan kai kai shekara bakwai to nan da uwa da uba fitowa suke su tinkari ɗan kamar anan ake saka tubalin farko na mai da shi mutum ko mai da ita mutum jama'a mun fahimta abu na farko da ke wajibi akan iyaye wajen fiskantan ɗansu da ɗora shi akan wannan turba da annabi ya magana a kanta alaihi salatu wasalam shine tarbiyya ta imani tarbiyya ta imani duk wanda bai yi tarbiyyar ɗansa akan tsoron Allah ba shi ma bai ita yi more ɗan ba ba ku ganin waɗansu ƙabilu da suka tashi da ɗawainiyar da komai uban zai yi magana ɗan ya ce na live yana faruwa ko bai faruwa a gaban mu yake faruwa in kama in ba ma ɗan ka tarbiya na tsoron Allah ba kar ka ɗauka kai da ka more kar ka ɗauka kai da ka more idan baka cusa mishi tarbiya ta imani da tsoron Allah ba dan ka ka aifa ne wa matarsa ka aife shi ne wa abokansa sai kaga mutum ya aifi katti bakwai katti bakwai amma har yanzu riga ana bashi wanda aka saka a bashi kunce saboda ba su yi saboda ba tsoron ba tarbiyyar addini suka samu jama'a mun fahimta tarbiyya ta imani tarbiyya ta imani tarbiyya ta imani tarbiyya ta imani ya san waye ubangijinsa ya san manufar da aka halicce shi ya san akwai hisabi a gaban shi karka ce ba zai gane ba zai gane yana ganewa yana ganewa in za ka yi magana da ɗanka ɗan shekara bakwai ka sake ku yi magana yana ganewa yana ganewa yana ganewa yana da wahala ka samu mutum da ba zai iya tuna lokacin da yake firamare 1-2 da irin yadda yake tafiya ba na ka tuna da abin da ake kai ka kudin da ake baka ko abin da ba a baka duk kan iya tunawa duk wannan da ka ji kisan su annabi yusuf su lukmanul hikima duk da sauransu yara ne waɗansu ba su cika shekara goma ba kuma da kansu suke ba da labarin sun gane ko ba su gane ba sun gane ɗan kan ma zai gane karka nuna wasa da tunaninsa saboda ka abu na farko ƙulla alaka tsakanin wannan dan da mahaliccin yana da ubangiji yana da Allah aka dauki amanarsa aka bayar a hannunka kafin ka ƙulla alakar ka da shi ka ƙulla alaƙarsa da wanda ya kera shi ka ƙulla alaƙarsa da ubangijinsa ka ƙulla alaƙarsa da wanda zai mai hisabi ka sanar da shi akwai hisabi a gabar ka nuna mishi waye mahalicinsa waye abin bautarsa ka nuna mishi yadda zai bauta shi wannan hakkin ɗa ne a kanka idan ka mamaye ɗa da damuwarka bukatunka to bukatunka ba za su biya ba a kansa jama'a mun lukmanul hikma hmm. Allah ya bada labarinsa a Qur'ani وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله يتي وإذ قال لقمان لابنه الله يتي كتنا كأنبتا مع الأمركا لو كتن دا لقمان يأجي أنسى وهو يعظه ينمشي وأذي نعم malamai suka ce lokacin da ya aje dan na mishi wa'azi yana tsakanin shekara bakwai ko takwas ko tara bai cika shekara goma ba to da lukuman ya ajiye ɗansa zai mishi wa'azi dan ba zai gane ba zai ajiye shi ke bare mishi wa'azi jama'a kuna fahimta ko ya bunayya yadda mishi ya dana, la tushrik billah yace mishi karka shirka da Allah Allahu akbar jama'a ba fa labari alkur'ani yake ba mu ba ana koya mana ne ya bunayya yace ya kai dan karamin dana malamai suka ce bai wuce shekara tara ba ko shekara takwas ko shekara bakwai da lukman ya ajiye shi zai mishi wannan wa'azin yana ganewa ko bai ganewa yana ganewa ya bunayya yace mishi ya dana la tushrik billah yace karka hada Allah da wani kun ji babbar maganar farko karka hada Allah da wani karka haɗa Allah da wani karka yi shirka da Allah karka yi tarayya ma Allah ka yi alkawari ma Allah za ka bauta mishi bisa tauhidi da ikilasi ya ce karka yi shirka domin shirka wato ita kamar guba ce da yanzu suke yanke alaka tsakanin bawa da Allah ku lura kafin ya ce mishi bauta ma Allah sai ya ce mishi karka yi shirka domin in ya yi bautan yayi shirkan ta biyo kai ya yi aikin banza saboda haka sai aka fara kawar da shirkan jama'a mun fahimta domin duk inda za a bauta ma Allah in dai akwai makwabtakar shirka karshe za a yi asara shi sa wurare da yawa a Qur'ani sai kaga sai an kori shirkan tukunna sai a ce a bauta ma Allah ya ce mishi karka yi shirka da Allah karka yi shirka da Allah Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la in asharakta la yahba anna amaluka wala takunanna min al-kafirin yace wa manzanni duka walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu Allah ce duk manzannin da nake ba ku labarin sunan inda za su yi shirka da Allah da aikin su ya zama aikin banza akwai bukatar a yi jini da farko ko ba bukatar sai ce mishi ɗana karka yi shirka da Allah karka yi shirka da Allah yi shirka da shi sai ka gana cewa wa man yakfuru bi tsaguti sai a ce wa yu'min billahi wanda ya kafirce ma bautan wani Allah sai a ce sai yayi imani da Allah domin kafirci da shirka ba karamar danja bace akan wanda ya imani da Allah akan ibadar bawan Allah sai ce to karfe shirka da Allah jama'a dan da ya taso a cikin gida ya fara jin wannan sautin a bakin ubansa ko uwarsa ya je sakandare ko jami'a ya shiga kungiyar asiri Allahu akbar ubansa ne ya ajiye shi abinda ya fara nuna mishi ya kyamatar da shi shirka da Allah ya kyamatar da shi bid'a ya kyamatar da shi sakon Allah ya kyamatar da shi kafirci da miyagun ayyuka uwarsa ta mishi tilawan waɗannan kalmomi wannan ɗan gobe ko jibi'a je sakandire a ce ga wani kungiyar secret society yaron nan ya shiga wannan kungiyar ya je jami'a ya shiga to amma malam yadda muke rayuwa zai tashi a cikin gidan uban Abun da zai bude ido shine ubansan yana da malamin da yake karban taimako a gurinsu ka san fa da yawa in ka ji mutum ana cewa yana karban taimakon nan boka yi yana alaka da da 'yan ibu ne to ya tashi ya samu akwai ɗakin da za a je a ɗauko malami a ajiye shi ya yi wata ya yi sati biyu a ce mishi yana aiki ne wannan ɗan gobe ko jibi ya tafi jami'a aka ce ga wata ƙungiya da in ya shiga zai ci jarabawa zai shiga kwabar shiga ba yaro ne ya tashi ya samu uwarsa akwai boka ko wacce take ce mishi malam tana zuwa neman taimako abu da yaron ake zuwa ko da yarinyar take zuwa wani ma za a je a karɓa mata maganin farin jini duk yarinyar tana kallo yanzu yarinyar da aka kai ta aka karɓa mata maganin farin jini gobe ko jibi ta tafi sakandare ko jami'a aka ce ga kungiyar da in ta shiga za ta ci jarrabawa ko ta samu abin duniya za ta shiga ko ta shiga ba za ta shiga ko ba ta shiga ba za ta shiga to amma shi ya sa mana shi ya sa kaga maganar tarbiyya aure babu maganar wani yayi wani fashion a ciki idan ka ɗauko ne zuwa wajen bokayen malam kana masallaci kana cewa a daidaita sahu yadda ka fito ka taho karatun nan matanka kuma ta fita ta cika gidan wani malami da 'ya'yanka za ta fita kana jini tana rushewa kai wata riba ka ci a auren wannan matan babu ai shi yasa ramma Allah a Qur'ani yace kar ku aure mace mushrika ai ai matsalolin kenan wala tan hatta yu'min ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين, آيات ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله سيسي ولا تنكه المشركات حتى يؤمننا kar ku auri mata mushrikai Allah ya ce sai sun yi imani da Allah yanzu ai kun gane inda aka yi fatin kenan ko kar ku auri mushrika Allah ya ce sai yi imani wala amatun mu'minatun khairu min mushrika Allah ya ce ka auri ba baiwa mumina shine mafi alkhairi da ka auri mushrika sai Allah ce walau a ajabat ko da ta cika kwalita in ka dare bisa sai ce wala tunjihul mushrikina yi yu'minu kuma iyaye kar ku aurar da yarku wa mushrikai Allah ce sun yi imani wala abdun mu'minun kairun min mushrikin ku aurar wa bawa mu'mini shine mafi alkhairi akan mushriki walau a ajabakum ko ya kayatar da me yasa Allah ya da ula ila nar suna kira ne zuwa wuta jama'a mun ganda to wanda ya auro mai zuwa gumboka ya dauko Allah kakai ko bai dauko ya dauko za ta taba muku imanin gida za ta taba muku addinin gida za ta taba muku kiyamar ku to idan ke son abun duniya dama yasa shi da can kina ganin shi a'a da malamansa shi sa da yawa da kake gani har ta irin wannan harkar siyasa da kake gani in kada suna raban malami in malami na sunna ne to jama'a to suke so ya tara musu amma in addu'a ne ba su ma addu'ansa don sun san shi bai iya wanda suke so ba eh akwai masu musu wancan addu'a akwai masu musu irin waccar ɗin za a yi binne-binne a kawo dabbobi a binne da rai a kawo waɗannan a yi kaza a kawo waɗannan saboda ka in kana tare da ɗan siyasa yana da wahala kai in ya fahimci kai azu suna ne ko addu'a da yace kai dinga kai kai shi don kai ya san kai baka iya waccar ba jama'a mun fahimta to sai kika auri miji mai irin waɗannan malamin tsibbatu-tsibbatan kin sa ‘ya'yanki a fitina ko baki sa su ba sai ka auri mace mai irin waɗannan tsibbatu-tsibbatan ka sa ‘ya'yanki a fitina ko baki sa su ba to yanzu kuma a bakinka ake so su fara jin kar su yi shirka da Allah kaga ya kamata ka auna kafin ka yi aure ko bai kamata ka auna ba jama'a muna fahimta da ai akwai hadisin al-imam tirmidhi hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas kani yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake muna tafiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa sai annabi yake ya guda mai inni uallimuka kalimat sai ya musu ya kai wannan yaro domin a gaya ma ana magana da yara kafin shi magana shi ma lokacin da annabi ke gaya musu wannan magana bai cika shekara goma ba duka ka fahimci fa ana magana da yara kuma suna ganewa yanzu abdullahi dan abbas shi ne yake gaya mana wannan riwaya da annabi ya gaya mishi ya gaya mishi bai kai shekara goma ba to ya rike ko bai rike ba yanzu da yake gaya mana ya kiyaye ko bai kiyaye ba haka ɗanka yake kiyaye ya gulamu yake shi ya kai wannan yaro inni u'allimuka kalimata yace zan sanar da kai waɗansu kalmomi kan nasu ka fahimce su jama'a kuna fahimta bai fa cika shekara goma ba wai don karka kasan mutanen mu galibi galibi ba a magana da yaro na za a mai fada ko a nuna mai sai yayi abin da ba daidai ba amma in ana zaune shi shi ba a mishi wa'azi sai ran da aka biya baro wata rigima to a ranar ne kuma za a zo a haɗu a kewaye shi a ce za a yi magana da shi sai ka samu yanzu abin da za ku tattauna da shi a kai da yayi ya fi shekara uku yana yi ku ne abin bai iso muku ba ya ce mishi inni u'allimuka kalimati ya ce ka ganin nan ni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zan sanar da kai waɗansu kalmomi waɗansu maganganu ya ce ka kula ka kiyaye su da kyau abu na farko sai ke mishi la ya hafaska ka kiyaye Allah ka bi Allah sannu sannu ka yi taka tsantsan da taka dokokin Allah Allah zai ba ka kariya a ko da yaushe kun ji abin da ya fara gaya wa kaninsa la ya hafaska ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye shari'ar Allah in an ce maka Allah ya hana ka hannu in an ce maka Allah ya hana ka hannu in an ce maka doka ce ta Allah ka kiyaye Allah zai baka kariya a kodayaushe aka annabi ya gaya shi shi yasa ka ji a Qur'ani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makrajan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zin lahu ajra wallahi ka'ida in baka kiyaye Allah ba za ta lokacin ka kake kun ji abin da annabi ya gaya mishi ihfazillaha ka kiyaye tsarin Allah ka kiyaye abinda Allah bai so ya hafaska Allah zai baka cikakkiyar kariya kai ba sai ka buga mishi misali rannan da mamanka take dukan ka ba na ji kana cewa wayo Allah wayo Allah ba ya ce eh ka ce mishi wannan Allah gobe zaka neme shi a rashin lafiya jibi zaka neme shi akan abinci gata zaka neme shi akan wani damuwa wataran zaka neme shi akan ƴaƴanka da matanka in ka kiyaye yanzu duk abin da ya taso yayi alƙawarin zai talla Allah ba jama'a mun fahimta ka ga mishi ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka ihfazillaha tajiduhu tujahaka tujahaka bi ma'ana amamaka aw ma'aka yace ka kiyaye Allah kullum zaka zama kana tare da kariyar Allah kullum zaka zama kana tare da taimakon Allah wannan fa annabi ne yake gaya ma Abdullahi dan Abbas yana dan yaro jama'a in mun gaya ma ƴaƴanmu da su gane ko ba za su gane ba za su gane Ya ne suka kiyaye Allah ka yi taka tsantsan da dokokin Allah to tarbiyya da mataki na farko tarbiyya ce ta imani haƙulla alaƙa tsakanin ƴaƴanka da wanda ya halice su idan suka kiyaye Allah ko baka nan ka gaya musu Allah zai shiga cikin al'amarin ku sai sai mishi wa'iza ta alta fasalillah in za ka yi roƙon ka Allah ita asali roƙo babu kyau an halatta ta ne bisa waɗansu dalilai an halatta ta ne bisa waɗansu dalilai da waɗansu larurori irin na rayuwa ɗan da ya tashi tun bai kai shekara goma ba da irin wannan zai tashi girma ya zama ɗan kwaram yana bi yana roƙo yanzu yara nawa ne ba za su iya faɗan takamaiman sana'ar ubansu ba wani ya ɗauki wannan sana'a da bin kan mutane ne shi ne sana'a shi kansa bai san mai sana'ar ubansa ba wannan kwaran ɗin shi ne sana'ar uban ya ce mishi za ka alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah wani za ta alta fasa'in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah zama kuna ji? ma yaro karami ake gaya ma wannan magana duk lokacin da kake neman ɗauki da gudumawa nemi taimakon Allah ba a neman wani abu a wajen wani Allah ba a roƙon wani in ba Allah ba sai abin da Allah ya ba da dama wa bawa ya iya nema a gun ɗan uwansa kuma na da iko ya yi zama mun amin sai ya ce ka sani annal ummata duka al'umma duka al'umma in duk duniya da ishtama'a ala an yanfa'uka bi shay'in inda duk al'ummar za ta haɗu akan ta amfanar da kai wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak yace ba da su iya amfanar da kai ba sai da abinda Allah ya rubuta dama na kai, ka san ka ne ko an yi wannan mitin din ko ba a yi wannan mitin din ba dama da ka samu jama'a mun fahimta wannan yaron gobe ko jibi za a mishi barazana da za a koyi shi aiki alam yace ka sani annal umma inda duka al'umman ijtama'at za ta haɗu duk duniya mu haɗu a yi wani babban taro ala an yanfa oka da shi'in mu ce to yanzu bari mu yi wani asusu don mu tallafa ma annabi ya ce ka ji lam yanfa oka taron ba za su iya amfanar da kai komai ba illa bi kadi taba katabahu Allah laka fa shi dama abinda Allah ya rubuta da ka samu ko an yi taron ko ba a yi kuma da ka samu wannan abu yanzu gobe ko jibi wannan yaro zuciyarsa za ta mutu wala wisama'u yace kuma inda duk al'umma da su haɗu ala an ya zurruka bi shay'in akan su cutar da kai da wani abu lam ya zurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka ba za su iya cutar da kai komai ba sai abin da dama Allah ya rubuta zai same ka wannan zaman kuma ko ba a yi ba wannan abun zai same ka jama'a mun fahimta wannan ma da bai kai shekara goma ba annabi ke ma wannan bayani ya gane karatun ko bai gane ba ya gane sai ya ce yace mishi rufi atil aqlam wajen jaffati su bakin alƙalami ya bushe abinda na gaya maka nan duk duniya ba wadda ya sai canza yanzu gobe ko jibi ya yi tunanin wani zai iya tsare mishi hanyar abincin a wata riwaya annabi ya ce mishi ta'arraf ila idan fi raka ya arifka fi shidda yace ka ciyaye Allah ka kyautata ka san waye Allah ka kiyaye dokokin Allah Allah ya san ka kai ne mishi da'a ne lokacin da kake cikin wadata da kwanciyar hankali duk bala'in da ya taso Allah zai kawo maka dauki yake ka rike wannan ka'ida jama'a mun fahimta yanzu ne zaka dasa duk alkhairan da kake so ka girba a nan gaba wa'alam sai ce bishi kuma ka sani annama akhfa'aka lam yakun li yusiba wa ma asabaka lam yakun li yuqti'ak yace kuma ka sani duk abin da ya kuskure maka kwata kwata dama ba a rubuta zai same ka ba abinda kuma ka samu dama ba zai subce maka ba jama'a kun fahimta wannan fa ana gaya ma yaro ne da bai kai shekara goma ba ya ce mishi ka kiyaye wannan gobe ko jibi ko bana nan duk abin da kaga ya kuskure masa wancan satin ka zo ba a yi karatu ba to wannan satin mun zo karatu kai kuma baka samu zuwa ba sai ka zo ka samu an raba ma kowa jib jib jib jib sai ka ci kaga wane ne ya tsare ne annabi ya ta kawai dama ba a rubuta jib din da kai bane shi yasa baka zo ba wanda aka rubuta da shi shi kuma yau zai fito daga can ya ce bari yanzu ya saurara sai ya koma da jib din sa jama'a mun fahimta yanzu wanda yake da wannan wai ya ajiye wani boka ace kafin ya ci zaɓe sai ya yi tsafi ba zai yi ba wa'alam sai sai kuma ka sani annan nasara ma'as sabri duk nasara duk wani abu da kaga an isa tudun mun tsira to sai an jajirce an ba da ƙarfi an yi haƙuri an yi gwagwarmaya yake mishi ka wannan babu ci ma zaune za mu zo mu karanta shi ma lukman duk sai da ya gawa jama'a muna fahimta wannan yaron zai tashi da mataccen zuciya annan nasura ma sabri yace duk ta nasara duk ta nasara yace sai an yi hakuri an jure yau da gobe yau da gobe yau da gobe har aka yi zuwa gaci duk wani abu na rayuwa karka yi da easy com karka yi da shi ka tsaya ka yi kofar maya na rayuwa wa annal faraja ma'alkarbi yake duk kuma kwaranyewan damuwa da kunci an fada cikin yanayi yace yana tare da jarrabawa ka sani duk lokacin da kake so kaga ka tunkuɗe wani abu da ya addabe ka to nan kuma sai an jure an shiga ibtila'i tukunna a tunkuɗe shi sai ce wa anna ma'al usri yusra kuma duk yadda abu ya tsanani kar ya rudar da kai sauki na bayan sa tare suke duk yadda abu ya tsanani annabi ya ce ya goyo sauki a bayan sa yanzu jama'a irin waɗannan karantarwa yara suka same shi kuma suka samu iyaye akan wannan turban al'umma za ta canza ko ba ta canza ba amma fa yaro ya tashi ya ga ubansa yaron bai wuce shekara sha bakwai a duniya ba amma ya san ubansa satan kudin ofis yake shi ya sani motocin da suke gidan hidiman da ake yi a gidan shi dan ya san ubansa barawon gwamnati ita matar ta san satan kudin ake yi kuma ka zo ka ce mishi ni ba na son sata shi bai sani bane in kai barawo ne shi dan kai shi bai sani bane shi bai sani bane jama'a muna fahimta to abu na farko abu na farko tarbiyya ta imani mu yi kokari ƴaƴanmu alakar su da ubangiji yayin kyau alakar su da ubangiji yayin kyau su bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya su tsare ibadarsu daga shirka da bid'a su tsare ibadarsu daga bid'a da shirka su bauta ma Allah da ikhlasi wannan hakki ne akan uba wajen tinkaran kalubale na karbiyan yaya jama'a gobe ko jibi duk abin da ka dora zai hau duk abin da ka dora zai hau duk abin da ka dora zai hau jama'a muna fahimta tarbiyya ta imani ka dinga zama da 'ya'yanka maza da mata kuna tattaunawa akan al'amarin imani kuna tattaunawa akan al'amarin addini kana isar musu da abin da ba su sani ba kana nuna musu hanyar tsira bisa hasken alkur'ani da suna kai uba za ka mori waɗannan yayan amma kasan shi ɗa idan ya ga kawo mishi da maganar rayuwar duniya shi koya mishi kake shi manya ya fi mishi gudu-gudu ka kai shi makaranta ka dawo ka ajiye ka kai shi kaza ka yi kaza shi yaron ya gari gan islamiyyarsa ɗaya amma na boko guda uku kai sai ka gaya mishi cewa ka fi damuwa da boko sai ka gaya mishi shi mahaukaci ne ai yana lura idan sam ya kare gudu-gudu a biya in islamiyya ne sai wata uku a ji a koro shi dawo a koro shi dawo kai yanzu sai ka gaya ma wannan yaron ta a ga wanda ka fi damuwa da shi to idan ka mishi haka abinda ka koya mishi shi ma fa yana fara aibuwa ya kula da nashi da kyau saboda ka shi ma ɗansa ɗaya sai dai ku dinga kiliya saboda haka ne shi ma sai ya ɗauki wannan ɗawainiyar akan ɗansa amma lokacin da ya san waye Allah waye ubangijinsa to yana bude ido sai kalli waye iyayen da suka yi wahala a kai shine ai abu na gaba da Luqman ya nuna ma dan شيء وصل الإنسان بوالديه حملته أمه الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير نعم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من أناب إليه نعم. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله يسوع وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن Allah ya mun yi wasiya ma dan adam game da iyaye jama'a kun ga bayan an ma yaron tarbiyya ta imani bautan Allah da gujewa shirka kun ga abu na biyu sai aka dawo maganar iyaye idan ka tsallake wancan baka yi ba kace nakan za ka nuna ma yaro ba zai karba ba ba zai karba ba ba zai gane ba ka gane magana kamar ɗanka ne da ya sakandare ba kai shi jami'a zai gane ba zai gane ba ba zai gane ba ba zai gane ba wata ran faɗa kake yin shi wallahi har zuci abin da kake gaya mai shine ya yi da a yi zan mutum ya tsira shi kuma maganar da kake faɗan mahaushi yake ba shi jama'a mun fahimta ina da ɗan ɗan ɗan kai baka da albarka a jakanka sai ka ce Allah ya mishi albarka to ka kiya san Allah duk wannan abu da kake gani ka ɗauki yaro ka kai play class ka yi ka duk za a je ki ka tunanin dan play class akwai play class amma a muku play class na addini inda za a zo ana gaya mai sunayen Allah ar-razzaqu a gaya mishi arrazzaku ya kiyaye arrazzaku alfattahu a nuna mai yadda zai yi alwala yadda zai yi sallah a daidai wannan lokaci da ake kai yara platelet ba fa haddace abu suke ba su protestant suke kun gane magana foto ce ba wai haddar ce ba Foto kopi ce idan kai abu ko ka faɗi abu yanzu ka je ka ajiye dan ka da yake shan mama ina baya magana ka ce mishi makka madina makka madina makka madina sau ko bayan shekara duran da ya fara magana sai ya faɗi makka madina karka yadda wani ya je jirgita maka tunanin da a wannan lokacin yana daga cikin abin da muka yi karancinsa samar da irin wurare da za a gina tunanin yara a wannan lokacin ta gara ta mishi ball mango me aka kai kuwa sai gara ta mai dakwai wadanka ta mango jama'a mun fahimta a daidai lokacin abinda ake nuna mishi fotokofin abun yake ba yadda cewa yake ba yadda aka yin haka zai kiyaye yadda aka yin haka zai kiyaye waɗanda 'ya'yansu suke irin waɗannan makarantu ko na addini ne za su baka labari za ka je ka samu yana wasa shi ma bai san abun ba sai ka je yana jawo abu, yana faɗan abun da ake faɗan yana faɗan abun da ake faɗan kafin waɗannan abubuwan su shigo to akan jin yaro ne akan imani da aiki mai kyau to idan ya zo ya yi karatun boko kai sai ka ɗauka a ciki aka aiki shi yadda zai zama da wayewa domin sanin Allah haka zuciya yake sannan zai iya takrijin ilimin zai yi takrijin ilimin abinda duk barna ne zai iya gane saboda akwai hasken wahayi a zuciyarsa ba karatun da zai yi manta da uwarsa ba karatun da zai manta da uwarsa Allah yake wa wasailal insana biwalidayhi mun yi wasiya mada game da uwarsa da ubansa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain mahaifiyarsa ta dauke shi a ciki rauni bisa rauni ta zo ta shayar da shi ta yaye shi a cikin shekara biyu Allah sai ce anishkurli wa liwalidayka ka buka mun godiya kai godiya wa mahaifanka ilayyal masir makoma a gare ni to kuma sai a dawo kan da karka dinga ma ɗanka faɗa faɗa na huce haushi karka nuna mishi in yayi ba daidai ba wa kai yayi ba daidai ba ka nuna mishi wa kansa yayi ba daidai ba haka ake ma yaro faɗa ka sa shi abu bai yi ba ka ce mishi wane tun ban haife ka ba nake yin wannan abu in baka nan ma dan iya ci gaba da yi amma in ina sa ka abu ba ka yi za ka samu tarnaki a rayuwa ni ina jiye maka abin da zai biyo bayan haka ne Allah a Qur'ani da yayi magana na ƴaƴan da ba su biyayya ma iyaye sai yace ulaika alladhina haqqa alaihim alqawlu fi umami qad khalat min qablihim min al wal ins sai yace innahum kanu khasirin Allah ya ce waɗannan ƴaƴan ƴan asara yace ba ni da faɗa ba Allah ne ya faɗa ki gaya mata wanke wanke da nake sa kiran kira na ni fa nayi wanke wanken ina goye da ke a bayana idan ina sarki abu ba ce rayuwar za ta miki tarnaki ba ina bukata na wahalar da ke bane zama mun fahimta in za ka ma wani fada ka dinga nuna mishi abin da yake zai cutu kar ka dinga ko sallah ne kar ka nuna ma dan sallar naka ne shi yasa in baka nan ba zai yi ba ka nuna mishi kayi alkawari ma Allah da aka bauta ma Allah wani kana da Allah kana da ubangiji ka bauta ma Allah kai kaza kai kaza in baka bauta ma Allah ba Allah zai tambaye ka ni mahaifinka ne ba ni so naga an maka azaba kar ka dinga nuna mishi in sallan wa kai yayiwa ka nuna mishi wa kansa yayiwa zai yi saurin ganewa zai yi saurin ganewa to idan alakar da da mahaifi sai da shi da tsakaninsa da ubangiji sai kyau to abu na biyu sai a nuna mishi haƙƙin mahaifarsa jama'a mun fahimta ka zauna da shi ka gaya mishi wani ka ganin nan eh ka ganin nan idan baka ci wata sani ba ba ka ji daɗi ba ka yi kokari ka yi abin da za ka yi wacce eh ni ne na haife ki ni na shayar da ke ni na goye ki gobe ko jibi akwai fatar ke ma da ki aihu ki yi kokari ki kyautata mana iyakar kyautatawa gobe ko jibi za ki ji daɗin rayuwa idan kin kuntata mana akwai abubuwa da yawa da zaki fuskanta a gaba gare ki ba muna sa ki aiki ko muna miki fada bane don ba mu son mu muka fi kowa son ki ka gaya mishi inda za a ce nuna gwamna a garin nan kai dan nuna ka gaya mishi ina son ka amma hanyar ce ba za ta kulle da kai ba wani hanyar ba za ta kulle da kai ba ka zo ka bi hanyar da take kullewa Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilmin fa la kuma. Allah sai ce amma in sun nemi tursasa maka uwa da uba akan abinda baka da ilimi ka saba mini yi shirka kai bid'a ka saba ma Allah abun bayi da dalili a shari'a Allah ce fala kuma. Allah ce to nan baraka musu biyayya ba akan sabon Allah nan ba ma wani A akan saba ma Allah amma ku jidda sai ce wa ma fi duniya. ma'arufa to amma dai a yi mu'amala da su da kyautatawa jama'a mun fahimta ka dinga zama da ɗanka ka nuna mishi kai ne baban ka dinga zama da yarka ki dinga zama da yarki da ƴaƴanki kina nuna musu ke ce wasu ke ce mafi girman hakki a kansu bayan hakkin Allah ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun kyautata miki da su ji daɗi ki dinga gaya musu jama'a mun fahimta abu na gaba sai ce bi sabila man anaba ilayya sannan kuma ka karkata zuwa ga wadda ya yi mai da al'amarin shi zuwa ga yayi zama kuma da? to a nan kuma abokai suke shigo a nan abokai suke shigo abinda ake ba ma yaro abinda ake ba ma yaro a cikin gida da na waje idan misalin za a ba ma yaro saƙo kashi goma kun fahimta aboki yakan ɗauki kaso mafi tsoka zama kun fahimta aboki aboki saboda ka Allah sai ce ka kyautata ma iyaye ka bi su da kyautatawa ka yi musu godiya idan sun nemi su ta ka kan ka saba mini kamun shirka abinda bayi da dalili karka musu biyayya sai ce amma fa ka karkata in da ka bi da ka yi koyi ka bi ka yi koyi da wadda ya mai da al'amarinsa zuwa gare ni a shi kenan ba da kowa ake koyi ba jama'a mun fahimta? to mu kwana sati mai zuwa insha Allah sai mu dora har sai mun kai inda muke so in Allah ya yarda duk da muna taƙaitawa sai mun kai inda muke so mu tsaya ko da zai ƙara wani darasi ne bayan wannan na sati mai zuwa din za mu kai zuwa ga inda dai za mu ga mun takaita abubuwan da ya kamata mu fuskanta saboda haka abinda za mu tashi gaba shi ne alaƙar ɗanka ko ƴarka da ƙawa ko da aboki domin iyaye suna mugun sakaci za ka iya shirya abu na shekara biyar maɗanka aboki a sati ɗaya ware shi ba su bahana kallafin wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu